cikin 'yan sakanni ya gama bin ɗakin da kallo sannan ya amsa reso zainab ya ce lafiya lau idan yana kwance a saman gado ta yi bakin ɗin kofar gabanta sai faduwa kaka sa cikin ɗakin ya cike da kasaita ya nufe ta ya ce ban jakarki kamar jira take ta miƙe zaune da sauri ta ɗau jakar ta miƙa masa ya amsa ya buɗe ciki babu komai sai kuɗi da awarwaro da kuma cakulet Tunda Amit ta mika masa jakar ba ta yarda ta kalle shi ba, zuciyarta kamar zai so don tsoro. Ya jefar da jakar saman gado ya juya ya fita. Zainab ta zauna gefen Hidaya ta ce, Me yake nema? Hidaya ta yi takumi ta ce, Oho masa, Zainab ta taba baki ta ce komai ba ta fita ɗakin. Har rafi da yan dare Hidaya ba ta yi bacci ba, amma babu wanda zai ce bacci take. ita da Farida da Zainab sai Aisha ne a ɗakin. Momi ta kwashi Sarabiya sun wuce gida tun karfe goma saura bai ba za su kwana a gidan ba. A kashe wutar ɗakin yake gaba ɗaya kusan awa yanzu kowa na ɗakin ta ji alamar sun yi bacci. Hidaya ta sauka saman gadon hankali ta nufi kofa ta buɗe tana tana tako a hankali wanda ba wanda zai iya sanda ita. Babu kowa falon ta kara sasarar gidan ta kara sannan murhu na ci da manyan tukwane ana da miya. Sai da ta tsaya ta nazarin inda za ta bi sannan ta zaga ta nemo daidai wanda ban ɗakin su Zainab a bayan gidan. Wayar na nan inda ta je fara masu maskirin ɗin yayi raga-raga ba na wasa ba. Shi sa wayar ya gurguje. A hankali ta duka kamar za ta yi kuka ta ɗauwayar. wayar. tana jujjuyawa har ranta ta je ta tsani shirin dinnan me zai wani sa mata ido ina ruwansa da ita wai duk da wayar ta yi ta ga yana yi ta turo baki ta zagayo gaban gidan ta shiga ciki ta koma can ɗakin ta da suke a hankali ta bude fres ɗin su zainab ta durkusa ta saka wayar a can ƙasan kaya sannan ta gado ta kwanta washe gari juma'a za a yi dina da rana duk 'yan matan suka shirya cikin ɗaya daga ankon bikin gaba ɗaya ana ta shagali a gidan abinci iri-iri aka girka ranar sai ka ce bikin yini ake yi duk hidaya ta zo cewa sai momi ta bi ta da kallo kamar idan manta za su yi magana duk inda ta bi idanta na kanta haka ma ta sadiya nan ko ita ta kago a kare biki ta sannai ko kiris ba ta kaunar duk abin da zai sa hidaya farin ciki barin gashi gashi ta ranta fes-fes alamar hankalinta a kwance yake ba kuma ya kara tsaya mata rai ba sai irin kyan da hidaya take da shi wannan idan ta jera da sarabi'a sai a ɗauke ta su goma ba a ɗauke su ɗaya ba Momitar ta sauke a ajiyar zuciya tana ci gaba da rabon abincin da take. Idan ta shiga daki da kuma yafinta za su je ɗauko baƙi a bakin titi ita da Aisha, kamar yadda Jiyawa ta umarce su. Zainab ce kaɗai a ɗakin duk kowa ya fita, har yanzu tana makeup Zainab ta juya ganin Hidaya ta ce ke kika ajiye waya kasan kaya yana vibrating Hidaya ta zaro ido a tsorace ta nufi ta ta ruka kusa da ita ta ce da gaske ta yaya aka yi kika ji Zainab ta ce kawai ina son ɗaukan takalmi na kasan press din yanzu nan na ji vibration din. na duba na ga waya sannan na san Farida na tare da ta yanzu nan ta fita Hidaya ta fara kalle-kallen ɗakin hankali ta ce Keda da kuka ji vibration din please Zainab ta ce kawai ni ce yanzu ma fa aka kira Hidaya ta ce ta ce to dan Allah dan Annabi kar ki gaya wa kowa haka ko da Farida ce Zainab ta gida mata kai ta ce na ɗau alkawari ba zan faɗa ba fitowar Hidaya ta yi tana dubawa Zainab ta ce ba tsaron ki ne ba ki wa ke boyewa Hidaya ta girgiza kai ta ce ba saurayi na ba ne. Zainab ta yi murmushi ta ce, ta sai kira. Hidaya za ta yi magana wayar ta kara vibrating. Kallon Zainab ta yi da sauri, Zainab ta yi takumi tana murmushi ta ce kiɗara. Tana faɗa haka ta tashi ta kulle ƙofar ɗakin ta samu kulle. Hidaya ta daga kiran ta kai kunne gaba ɗaya tana ji cikin mamaki. bai ce komai ba a hankali ta ce lo cikin kulbaris ɗin shi ya ce wace hidaya ce hidaya ta ce ya ce wane ne wannan din? ta ce ayyanmu ne ya ce da gaske ta gida mai kai kamar yana ganinta. ya ce ina fatan da ya bi zargin ki ba hankali ta ce yayi yaushe kuma ya akai ta ce ni ba mu haɗu da shi ba yanzu ya ce yaushe za ki bar gidan ta ce kila an mata ta dare ya ce wa zai mai da ki ta ce daga wajen dina za mu wuce gida ya ce ke dawa ta ce farida idan ya shiru na ya ce oke ina ne beno din dina din ta ce ban sani ba sai na tambaya ya ce to ki tambaya kar ki katse kiran kawai ki ajiye idan kin tambaya ki dawo ta kalli zainab da ke kallanta don tana jin komai da suke cewa idan ta ci wayar a kunna ta ce ina ne beno din dina din. zainab ta gaya mata idan ta mai da wayar kunne ta gaya masa ya ce wa kika tambaya ta ce sista ta ce kuna tare ne ta ce eh kasa da murya ya ce saboda mi sai kuma ya shiro can ya ce zan kira ki anjima ki ajiye wayar a kusa da ke daga raka ya kasa kiran Hidaya ta kalli sikirin ɗin sannan ta kalli Zainab. Zainab ta ce waye shi sannan kuma me yasa ya damu da ke? Me yasa kuma ya damu don ina makan kina kusa da ni kina waya da shi? Ta kirkiri murmushi ta ce saboda ga ina tsoro zainab ta shiru sai kuma ta kalli idaya ta ce amma dai saboda me zai damu idan yana son ki ya zo gidanku mana me yasa yake yi miki haka da sauri da ta ce no ba haka ba ne? wallahi ba saurayina ne, bayan haka kuma mami za ta yi min hukunci idan ta gano haka zainab ta ce to kawai dai mi a hankali da ta ce ba saurayina ne, wallahi farida ta ɗan yi murmushi Bata ce komai ba, kama waninta ida ita ta ce, kima alkawari ba za ki gaya kowa ba. Zainab ta ce ki yarda da ni tunda Farida ma bata sani ba idan ta jira Zainab ta gama kwalliyar sannan suka fita a dakin. Da yamma na ta shirye-shiryen tafiya wajen dina da za a fara bayan magarba su daya suka saka an ɗin ɗinsu tare da su Zainab. duk suka yi kyau sosai su rabi'a dama wanda ya fi wannan tsada momi ta siya musu ga jaka ta takalmi da sababbi har sannan farida ta ki yarda ta shiga harkar hidaya a gidan hakan ya dan fara damun hidaya don ba su taba haka ba tun da suke amma don dai amma dai bata ce mata komai ba kuma ba ta da intention din ce mata dama ana ta kwalliyar tafiya jina wajen karfe shida mai makeup aka kawo gidan taimawa yan matan makeup hidaya dai ta ce ba za ta yi ba ana gama zainab kwalliya aka yi ma aisha hidaya ta bi zainab madubi a hankali ta ce ina son ne magana da ke Zainab Zainab ta ce oke fita Hidaya ta yi Farida ta bi ta da kallo Zainab ta bayan Hidaya Hidaya ta kama wannan ta hankali ta ce Filin zan iya samun get fast fare Zainab ta ce nawa shiru ya ta yi sannan kallon ta Zainab ta yi murmushi ta ce oke but aiki ne babba fa kin san get pass din ba shi da yawa amma bari na gwada daga haka ta wuce ɗakin da amaran suke ana shirya su cikin haɗaɗɗen kayan dina ɗinsu cikin dabara zainab ta jawo jakaran ta safiya da ke gefenta ta buɗe gate pass biyu ya rage da za ta ba wasu ƙawayenta zainab ta zare ɗaya ta mayar mata da jaka ta fita da sauri ta mika mai da ke tsaye tana jiranta ta ce da sauki amma fa ba abin wasa ba ne murmushin ta murmushinta mai kyau ta ce na gode zainab daga haka ta isa yet fast ta sa yet fast din a jakarta tana jin ta ya fara vibrating ta fita falo da sauri ta zaga ta ɗauka kafin ya katse salama ya mata ta ce ta yara karɓa ya ce oke kin samu ta ce eh. ya ce shi kenan za mu haɗu a can wacce ajiye wayar kusa da ke filis ta ce to ana jira na daga haka ta katse wayar ta mayar cikin jaka har ta fara tafiya ta jance da ya gaban ta wani mugun faduwa ta juya da sauri ganin ba kowa sai ta kalli sama su ta gani bakin windon ɗakin sa tsaye na kallonta kasa cewa komai ta zuciyarta sai bugawa yake ta maraice za ta yi kuka da sauri za ta bar wajen ya ce jira na nan kar ki je ko'ina bata iya ta ce komai ba ta tsaya hawaye na sako mata bayan kusan minti uku sai ga shayo iso inda take bata yadda ta kalle shi ba zuciyarta sai bugawa yake yana fesin din ta ce ke da wake waya kamar jira take ta fashe masa da kuka ta ki cewa komai ya daga ya ce ni ban ce ki min kuka ba ki samun tambaya ta cikin rawar murya ta ce kawa ta ce ya ce kawa aina a ina kika san shi hawaye kawai take ya ce ina tambayar ki a ina kika san shi ta kuma fashe masa da buga tana kallon shi yace a makaranta ta mai mashi kai yayi shiru yana kallon ta ya classmate ta girgiza masa kai yace ce to waye ta cewa komai da da ce ki amsa mana idan cikin rawan murya ta ce anya na san shi yace ce mami ce ta baki waya murya can ƙasa ta ce shi ya bani ya ce amma mami ta sani ta girgiza masa kai da mamaki yake kallon ta can ya ce farida fa da ma ta girgiza masa kai ya fi sakan talatin yana kallon ta da mamaki can ya ce ba ni wayar to ba musu ta bude jakar ta fito da wayar ta mika mishi yana kallon ta ya ce me yasa ya daya ba ki san kin yi kankanta da rike waya ba idan kika gama secondary school babu wanda zai hana ki waya da wani seriously ba na son sake ganin haka ki fuskanci karatun ki kawai nan da wani lokaci za ki gama sai ki yi magana da koma waye mami ta sani kuma ta amince da hakan cikin sanyin murya ta ce to ya ya ce shi na yake ta girgiza masa kai ya ce ta ce ni ban sani ba ya shi yana kallon ta ce ya kara duba waya yana kallon sa, duk da wayar ta fashe? but amma dai still ana iya ganin shi can mika mata wayar ya ce buɗe mu ta ce ban san password ɗin ba ta mamaki ya ce baki sani ba haka ya baki bayar ta gida mashi kai ya ce me yasa bai buɗe miki ba ta ce ni ma ban sani ba ya ce baki ce masa ya buɗe miki ba ta ce na ce masa amma bai buɗe ba ya ce to zai kira kuma zan yi wani ɗin shi babu ke babu shi idan kuwa kika sake kula shi sai na haɗa ki da mami sannan abba hawaye ka'idanta tana girgiza masa kai cikin tashin hankali ta ce don allah kar ka gaya mata wallahi doka na za ta yi don allah ya ka yi ya ce tunaji amma kar ki sake kula shi kuma ina ne sannan bai san gidan ina fatan dai bai san gidanku ba ta dan kalle sai kuma da sauri ta ce a bai sani ba ya ce shikenan zan yi mai wonin ba zai sake kiran ki ba idan mutumin kirki ne da zai baki da zai password ba zai hana ki ba babu ruwanki da maza sai kin gama secondary school kin ji kin gane a hankali ta ce to ya ce za ki iya tafiya a hankali ta fara tafiyar ta ɗan nisa sai kuma ta juyo da sauri ta ce ai dan Allah kar ya shiga mu kar ka gaya mai murmushi ya ce ba zan gaya mashi ba ta maraina ce ta ce please ya ce na yi alƙawari Juyawa ce ta ci gaba da tafiya ta koma cikin gida kaka ta gama shirin ta tsab ita ma cikin wani les da ke ta walƙiya ta kima uban ɗan kwaliya kai. Kaka mayafinta ta amsa da ta amsa gun safiya da dai da dai ɗaya jakarta na gado da za a iya tura jariri a ciki ta sa takalmin kafar ta mami ɗan duhu ne idan yana hango kaka duk da tashin hankalin da take ciki sai da ta nemi kujera ta zauna ta dinga kyalkyala dariya zainab da nafisa na taya ta kaka ta nufi gun umma da ke ba prince ɗinta fas ta ce dama kada a kuskura a raba ma tsofaffi fas ɗin nan kar su je su cika mana waje a shiga uku kuma wani motar za mu hau da ta sallah kuma wani mota za mu hau da ta sallah ta kira ni ta ce tana hanya Umma ta kalle ta daga samar kasa sannan ta kawo da kai ta ce, to ai motocin ake jira, kowa ma motar yake jira, kaka ta ce, to a ajiye mana ɗaya da idaya da Zainab da Farida, tana faɗa ka ta koma canja jaka ganin kowa da sabon jaka yake yawo ita kaɗai ce mai tsohon jaka. Sudais ne ya bi ta ɗakin bayan umarsa ta je ta same shi a ɗakin ta lallaba shi ya je mata makana duk da baya san fitowa saboda mata da suka cika gidan. sa kaka ta ce kai ba za ka bane Sudais gashi kowa na ta shiryawa shi dama shirin bakin hali ne da shi ba wanda zai ji. Bari yanzu kuma da yake tunanin ya zama soja ya ce to me zan je in yi ta ce oho yana kallon ta daga samar kasa ya ce duk kwalliyar zaman gidan ne kika yi haka jaju kaka ta nemo sabon jakarta da a kwallayenta na ɗaki ta ce wani saman gida ga can an je kawo motoci za mu dina ta sallama kila a can za mu haɗu su ya ce yanzu ke fi sabilillahi ko dai godai da ke idan aka ce ki tafi dina sai ki tafi ta miƙe tana kallon shi baki buɗe yana kallon ta da kyau ya ce idan ma za ki tuɓe kayan nan ki tuɓe ki saka na zaman gida dan babu wanda zai kai ki wani dina abba da babba sun ce babu inda zaki je yanzu nan suka kira ni idan kuma ba su isa da ke ba ne sai mu ji me kuma tuna tsofe-tsofe da ke za ce sai kin je cikin jikokinki yana faɗin aka ya fita ɗakin ba tare da ya jira ta ba yana fita soma da gawayenta na shigowa da manyan kuloli ɗakin. bayan magariba duk aka watse gidan zuwa wajen dina ko kaɗan kaka ba ta wani ta da hankali ba ganin duk namun bikin gobe da kajin su umma suka kawo ɗakinta a manyan kuloli har ma da katon ɗin maltina da lemo iri-iri Gaganda da aka soya da naman saniya sai cewa take ku yi maza kada kuma kara babu daɗi. Har suka yi isa gundina hidaya ba ta da walwala bayan sun sauka motar su Farida da Nafisa sun shiga cikin event center da Zainab ta kasa da murya tana kallon hidaya ta ce kin samu kin ba shi gate pass din hawaye ya kawo idan hidaya a hankali ta ce ya su ya amshi wayar. Da mamaki Zainab ke kallon ta ce ya aka yi gani hidaya ta ce kama ni ya a baya ina waya zainab ta ce to yanzu ya za a yi kuma ba ki da ta shi ko hidaya ta gyaɗa mata kai a hankali zainab ta shiru don ita ma bata ji daɗi ba can ta ɗan yi tsaki ta ce yaya su da nan na da matsala duk ya bi ya takura mutum mu fa haka yake mana har duka ya taɓa yi ma nafisa wai sai mun gama wayar amma ga su Rabi'a su yi ta waya da samari kala-kala ya shirin baya ce masu komai wallahi a gaban sama suna iya ɗaukan waya su kirau baya kallon su dallarinsa aka yi da fitilar mota lokaci ɗaya kuma aka kashe duk suka kalli motar da ke fake daga opposite ɗinsu. kallon zainab hidayat ta yi Zainab ta ce ko shi ne. Hidayat ta dinga kallon motar can ta ce a ba da motar nan da ke ganin shi ba Zainab ta ce ki je ki duba. sawa Hidayat ta yi gun motar daga an sauke an sauke glass din motar sosai gabanta ya faɗi bayan sun yi ido hudu da shi. sanye yake da wandan sojoji da folansu ya dauke kai da kalanta ya kara haska ma zainab fitila kamar ana tilasta hidaya ta kasa da murya ta ce ina yini Bata jira ya amsa ba ta bar wajen tana turo baki. Zainab sai kallonta take yarda so ya ta ce, "Ki ke kira. Zainab ta zaro ido ta ce ni kuma waye ke kira na idaya ta ce oh ki je ki gani. Karasawa Zainab ta yi tana ɗari ɗari shirin ya suka mata murmushi. Ta bude ido sosai ganinsa ta ce la ashe ya shirin ne. Kai ma dina ɗin ka zo? Ya rera ya ce dina kuma. No ni ba haka ba ta ce to me kawo ka nan? Ya ce yanzu nan zan wuce wajen aiki na ajiye wasu ne Zainab ta ce oke na yi ni shiga mai ce lafiya lau me yasa ita kadai ta zo gun motar saboda ta ga an yi flashin fitilar maimakon go biyu Zainab ta ce ni ce na ce mata ta je ta ga waki askam ya ce wato ita ce fitsararriya ko da wani ne haka za ta zo ta tsaya masa a mota tana kallon shi ko Zainab ta ce a fa yaya ni na takura mata ta je ta ga waye Kallonta ya tsaya yi can ya ce, Kar ki sake yin haka, ina Farida, Zainab ta ce sun shiga ciki ya ce, Ke ina fas ɗin naku Zainab ta ce shi a jaka nata na wajenta ya ce oke. Bayan dina kar ku fito waje, Zainab ta ce to, dama ai ba za mu fito ba ya ce gud ta ce, Yanzu za ka wuce? Ya ce e, ta ce to Allah ya kiyaye. Hidaya dai yana can tsaye na nesa ta sai turo baki ta yi, can kuma sai ta taɓa baki wani abu kamar kwandala ta gaya gangaro inda take. Ta dinga kallon ɗan abu mai shige da zobe da ya kwanta a gabanta. Bayan ya gama bansun da daga kai ta yi ta kalli da rashin ɗan da abin ya taho suka ido hudu da kallon jikin wata farar mota mai uban kyau tuni ya ɗauke kai yana ta wayarsa ya kasance sad biyu ɗinsa kawai take iya gani Fakin space din Event Center ɗin ne ya ɗan saci kallonta bayan sun haɗa ido, ya bar wajen ya koma can bayan wani mota ya tsaya, don motoci ne iri-iri a wajen. Zainab ta ga Shirim ya buɗe mota zai sauka ta matsa da mamaki, tana kallon shi. Karasawa gun Hidaya ta ga yayi, ita ma Hidaya kawai ganinsa ta yi kamar daga sama gabanta, ya duka ya ɗau zoben. sosai gaban ta ya faɗi ta fara koma baya tsorace ya mike yana bin wajen da kallo tuni khalil ya canja wani motar yanda ko ganin alamarsa a shirin ba zai yi ba hidaya dai sai kallon shirin take a tsorace zainab ta ƙara so kusa da su ta ce me fariya menene wannan shirin ya shi jakar ya ba musu ta sakar masa jakar ya bude. bas ɗin da ke ciki guda biyu ya ciro yayyaga a wajen ya jefar sannan ya nuna mata motarsa fashewa da kuka ta sosai zainab ta zaro ido ta ce yaya me yasa ka haka ina ba fa wani fas ɗin me yasa ka haka yaya shirin ya nuna mata hanyar shiga wajen fuska daure ya ce yocewar ki ciki Ganin kallon da yake mata dama kuma sun taso suna tsoron sa fiye da yayansu su da kawai ta kama ya shiga event center din. wanda polisawa ke tsaye suna amsar fas tana yi tana waigo su. Hidaya sai kuka take tana yarfa hannu ya mata wani tsawa ce. wuce mu tafi na ce bata masa musu ba ta nufi motar da sauri ta buɗe baksi ta shiga ya shiga mazaunin driver ta da motar ya fita parking space ɗin direbin yake da ƙarfi kalin da ke jingine jikin wata mota daga nesa ya bi motar da kallo bayan 'yan sakanni ya wani murmushi yana juya agogon hannunsa ya ce wow wato soja ne ko hmm. aikuwa zai sani daga haka ya koma motarsa ya shiga hankali da yake kuka motar tana gogewa inda yake tsaya mata direbin ɗinsa kawai yake yi yana yi yana duba motocin da ke binsa a baya bayan wani lokaci wayarsa ya fara ringin ɗauka yana duba kiran nasa ya ga momi ce ya daga wayar ya sa hansfiri momi ta ce ali na san sai takwas za ka tafi aiki da Allah ka rufa min asiri ka zo ka ɗauke ni da sajiya sadiya da jiya amina da kai ka kai mu wajen dina ɗin nan duk motocin sun tafi ta motar ma an tafi da ita haka na ajiya amina shirin da ke ta sauraron ta ta kai aya ya ce ina wajen aiki yanzu momi ta ce haba shirin karfe takwas ba kake tafiya gashi yanzu bakwai yayi ya ce e abokin aiki na ne ya ce in kama mai dutin shi momi ta ce ai shi kenan sai mu nemo a daidaita amma abu bai yi mana bai ba muna manya a kanmu a tricycle shi su da ya ce baya kusa kai kuma yanzu kana ce min ka tafi asibiti bata jira ciwonsa ba ta katse wayar ya ajiye yana ci gaba da direbin din shi hidaya sai sheka take tana ji kamar ta rusa ihu ta yi kuka sosai ko za ta ji daɗi. Fakin ta ga yaya waje da akwai haske sosai nan da nan ta dakatar da kukan da take yi, ta goge idanta da sauri ya buɗe mota ya sauka sannan ya buɗe set ɗinta. Kallonsa take a tsorace ya haɗe girar sama da ƙasa ya ce sakko ba musu ta sakko da sauri ya ce jiya waye na gani a kofar gida kika min ƙarya zaki za ki je ki siyi ruwa ta zaro ido ta ce ya shirin ni ban san shi ba na fito ne na ga yana wucewa a mota sai na ga ya tsaya yana kallo na na gaya ma gaskiya ni ban san shi ba ta fashe da kuka amma hawaye ki sakkowa tana kallon sa tsorace ce oke da ya tsaya kallon ki sai ki ma kika tsaya kallon shi a get ɗin ko ta ce a tsoro na ji shi ne ban fita ba na tsaya bakin gate ko zai wuce na ga bai wuce ba shirin ya ce to yau kuma me wannan aka jefo banki ya faɗi ta daga hannu sama da sauri ta ce ya shirin nima kawai gani ne kila daga sama abin ya faɗo ban san me shi ba wallahi ni ban ma sani ba kamar za ta yi kuka ta gare maganar tana kallon shi da manyan idanuwanta ya ce ya yi kyau maza maza su tsaya suna kallon ki ke ma ki tsaya kina kallon su ko to daga yau da sanda na so naga zaki fita ba ki sa niqab ba zaki ga yadda za muki ta zawo ido tana kallon shi amma bata ce komai ba ya ce kin ji abin da ce a hankali ta ce ni aye ba ni da niqab ya shirin ya ce zan siyo miki sannan kuma idan kika gaya wani ni na ce ki fara sa niqab sai na baki mamaki kamar za ta yi kuka ta ce ban iya sawa ba ya ce idan na kawo miki sai ki koya bata kuma shi masa komai bai buɗe mata motar ta marairaice ta shiga ya kulle murgu da baki ta yi a ranta ta ce ai ba zan sa ba sai dai kai ka saka ya shiga mazaunin driver ya tada motar suka bar wajen ganin hanyar gidan mami ya nufa da ita ta ji kamar ta yi ihu tana birgima a motar nan da nan hawaye mai shigen zafi ya dinga sako mata ta ji kamar ta shake shi sa ya dalin sannan ya kai kunne ba dau lokaci ba ya sallama ya ce ina yi mami daga haka ɓangaren mami ta amsa ya ce kina gida ne mami ta ce eh, ina gida ya haka yi ya ce oke ina shigowa yanzu ta ce to sai ka zo daga haka ya katse wayar daidai kofar gida ya fakin ya sako motar ya ya ta share hawayen da yake tsaya mata ya fito daga cikin motar bin bayansa ta idan har ya shiga get, bayan sun gaisa da mai gadi da salama shirin ya shiga falon mami mami ta sako downstairs sa ta ce a'a daga ina shirin baka je dina din ba kenan kafin ya ce komai hidaya ta shigo da mamaki mami ke kallanta ta ce waccan fa daga ina kike shirem ya ce ta ce cikin ta na ciwo shine na da ita gida mami ta ce ikon Allah tun yaushe shirem ya ce da rana hidaya da ke gogiyawa yanda yake tsaya mata ta gaida mami a hankali sannan ta wuce sama Mami ta miƙe ta bi bayan ta kwance ta sami ta saman gado tana rusa kuka kamar yar yarinya. Har downstairs shirin ke jin kukan nata. Mami ta shiga ɗakin da mamaki sosai ta ce me haka kamar yarinya ba na son iskanci. Period ɗin ne ya cikin kuka ta girgiza kai ta ce a'a ba shi bane. Mami ta ce to ya cikin yake miki.